amanar so amanar je ki samu alhaji ali harshe ke fitar ina da tabbacin za a iya samun mafita daga yakin ya tantance alhaji ali san da kika buƙaci taimako daga gare ni insha Allah za ki same ni mai kulawa domin wannan yana daga cikin alƙawarin da na ɗauka wa kaina dukkanin buƙatun ki na rayuwa in dai ba su ƙarfi na ba insha Allah zan miki har zuwa lokacin da Allah zai warware miki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 Assalamu alaikum wa rahmatullah. <laughs> Yalla sarki. Ai ba matsala, na riga na sauka. Kwarai kuwa. So da nan gida na so sauka to kuma gaskiya na zo na tarar da gyara riki da yanzu dai na hotel kawai. Mm. To ba matsala, da zarar na kammala abubuwan da Allah hazo. Oke ku shigo mana shigo da ita mm-hmm. kar ka samu damuwa tun da dai ina garin aizance ce gari. ni kake kina maka na idan na fito kawai na zan zo zan zo zarto insha Allah eh <laughs> ah, na san ba na haufi na da hakun komai na san sha Allah kuma zai bi to shi kenan to ba ma to Allah ya samu dace sai na fito din rin so tanin ku da zuwa kun so mun so kamar Allah fadila ki shiga da ita ciki ta dan samu ta kintsa in tana da buƙatar wani abu sai ta gaya miki sai a yi mata kafin bukace ku. Assalamu alaikum. Eh, ah komai fa lafiya lau, komai zai tafi yadda ake sansa insha Allah. <laughs> ba matsala insha Allah. <laughs>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 wanda ya wa kadar ya damke amana shi ya yo dace tsira tukwici ne mai roɗi roɗi mai zane ya dama na gaya maka yadda ka ga falonka, haka na falon yake tun da dai bikin yan tagwayen ya ali za a yi amma babu matsala idan kana ga kafi sannan din zan iya bar maka ni sai na karɓi ɓangaren mu. ka damu, din da aka bani yayi. kuma bana tsammanin wani bambance bambance a tsakanin mu kuma banda abinka wanda aka bawa wuri yaushe zai ce mai guzurin nan ilu ka daina kallon kanka a matsayin ɗan alfarma a cikin gidan nan shi fa ya ali baya nuna bambanci tsakanin bako da kuma dan gida ina so ka sa a ranka daga lokacin da ka shigo cikin gidan nan namu shikenan kai ma ka zama intacci ka wuce dukkanin wulakanci a wannan rayuwar kuma ma musamman idan aka yi la'akari da irin sadarkarwar da kai mu inda ka bar mun zalaya zaidu mai katifa mu bar wannan maganar saboda bai kamata muna dawo da bara bana ba ni a guri na duk abin da ya wuce ya riga ya wuce to bai kamata muna da da shi ba ila shayu ila shayu kaman akwai wani abu na sirri a karkashin zuciyarka don Allah wanda ka kasa gaya min don Allah ka yore ka sanar da ni ko menene na san idan ya fi ƙarfi na tabbas ba zai fi ƙarfin ya alba Mun ga da ba komai kawai ina alhini ne saboda ka san an ce aure yakin mata so ni ma ina ganin kamar ni aka tunkaro da yakin kana nufin ka ce min kai ma kana jin yadda nake ji kenan a cikin zuciyata ka san abu ilu ni wallahi ji nake idan har ban aure da din nan ba kamar mutuwa zan yi ba ku zo mu tafi ba boye shi a yi furci ba a nuni ba amanar so har yanzu ba ta gaya min abin da kike so ba ga shi ba na so in tafi ba tare da miki abubuwan da kike so ba saboda ba na sa ran mai gida ya ɓaci dan ya sanar da ni muhimmancin tun kafin ki zo muhimmanci na me ya faɗa miki kai kaina sirri ne bai kamata a matsayi na ga wacce da ke aiki a ta in faɗi abin da bai umarce ni in faɗa ba amma ina buƙatar ki ina jin a raina cewa idan har na kula da ki yadda ya kamata ni na zan iya ƙarin samun matsayi a ka ko menene dalili ni na ban sani ba amma na tabbata cewa ke ɗin ta musamman ce a gurinsa tunda aka ɗauko ni musamman domin in zo in kula da ke taimaka ki gaya min buƙatar ki domin na aiwatar da aikin da aka kawo ni garin nan. Idan har akwai abin da nake so, bai wuce sanin halin da ɗana yake ciki ba a yanzu. Kuma shi bani da kati, na san inda zan samu na saya ba. Danki, dama kin taɓa yin aure ne? Harshe ke fitar zance. kunne sai ya tantance ni matar aure ce yanzu haka ma da aure a kai kar ku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce na riga na gaya muku cewa da zarar ta sauka abinda nake da bukata shine a haɗa ta da ɗanta ta yi magana da shi ganinsa da za ta yi shi zai sa ta samu nutsuwa kuma ta saki jikinta ta yi abin da ya kawo ta kuma na riga na sanar da ku cewa bari ta riga ta sauka Shi kenan. na ba ku minti uku duk abin da za a iya gaba ban yi tsammanin akwai wani sauran abin ɓoyewa tsakanin mu sai da abu ya zo dab amma kuma za ka ce haka ka yi haƙuri duk soyayya ta da sababbin yanzu na lura ba zan iya ba to me yasa kana da gata kana da aikin yi ba neman aiki za ka yi ba ya ali ya tabbatar da cewa za ka aiki a sabon kamfaninsa tare da ni kuma ga gida kyauta ba haya za ka yi ba haka zalika duk abin da aka shirya yi akan aure na kai ma haka za a maka shi na sani shi yasa tun tasowa ta bani da wani buri illa in yi kuɗi a rayuwata in auri macen da nake ƙauna wato zulaiha ilo ko dai har yanzu baka amince da sadaukar da aka roƙa mu a gurinka ba ne Bargana ta tashi cikin kuɗi da jin daɗin rayuwa wala da haka kafi ni gata saboda gatan ne ya jawo mu sai rayuwa marar riba wanda ya zama bani da abokin kwarai sai dai ɓata gari kamar ni a baya kusan muna cikin wannan rayuwar Allah ya kawo zulai cikin rayuwata kuma ita ce ta zama sanadiyar shiryata ta yaya ba zan so zama da wadda ta zama sanadiyar shiryar rayuwata ba tabbas idan har ban auri zulaihat ba wala rayuwata tana cikin garari dole zan koma baya saboda ban san da wa zan rayu ba ban san da wadan zauna na cigaba da rayuwa ba kan sani ba ido Allah sarki kai da kasanta bayan ta girma kenan so halitta ce tun tasowa ta a rayuwata tun ban san menene soyayya ba babu abin da nake tausayi tamkar amana ce me ke burge idaniya idaniyata take son tozali da shi Fati Wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Ta ya zan iya rayuwa? Ka gaya mu, ta ya zan iya rayuwa? A guri ɗaya da wanda nake ƙauna, kuma ba a matsayin matata ba. Wallahi, wallahi, ina mai tabbatar maka, muddin haka ta kasance, wata rana sai dai kusanci gawata. A bisa wannan dalilin, da yanke shawarar in ƙauye idan na auri laure. Amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba, so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba. Wayo, wayo daɗi Ramadan, ah, Ramadan ɗin mama, Allah na gode maka alhamdulillah. an canja mana makaranta mai kyau. Abincin mu mai daɗi. My baby! Mm, Ramadan, kai kyau! Allah na gode maka baka yi misin ɗina ba ka kewata. <laughs> My baby! Ramadan ka kuka. Ku kuka ni ina jin daɗi. Ramadan kai kyo eh Bye bye. Selamat datang mama. Bakar dah Ah, Ramadan mama. Thank you for kesusi. My boy. okay, bye bye. Bye bye. <laughs> Nada boleh makan. Amma na riso Amanar so akan damka ga wanda rai ya daminta rayuwa danginta. Umma kashe in kira gido. To, gaskiya ne ina ta kokarin zan tafi gona ne zan ga gurin da za mu yi aikin a can. Haka yi, umma. gaskiya zan so a ce ki zo tunda kin ga zan daɗe ana kin ga idan tashi koma ko sai mu koma tare da ni to shi ke da umma nagode Allah saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana assalamu alaikum warahmatullah me ya sake faruwa kuma babu komai sai alkhairi na so ne domin na ƙara jaddada godiya ta a gare ka domin iya ƙoƙarin da kai na kulawa da uwa da ɗanta ganin ramadan da ne a cikin wannan yanayi na ji daɗi sosai hakan ya sa ni farin ciki ya sa kuma na samu nutsuwa duk da wannan tsawon shekarun da mahaifinsa ya tafi ya baro Allah ya saka maka da alkhairi. Jidda, ban kawo ki nan domin ki kuka ba. Na taho da ki nan ne domin na farfado miki da su mun farin cikin da kika rasa shi a baya. Alƙawari na dauka. Ina so na samu miki farin ciki daga nan har zuwa ragowar rayuwar ki da ta rage miki. Insha Allah. haka ba komai. ni zan je gona sai na dawo Alhaji Allah ya kiyaye maka hanya Allah ya baka kariya da kariyarsa Allah kuma kai ma ya kare maka mutuncinka Allah ya cika maka duk wani burinka wanda ka ambata da ma wanda ma baka ambata ba. Amin ya rabbal alamin. Allah ya saka gama da mahaifiyarka lafiya. Kuma ka gama da duniya alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare. Na gode.